Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato boahausa.com ko sashin hausa.com domin sauran shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 23 ga watan Mayun 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Yusuf ba mu kanin labarai. To uh, Hafiz uh, kanin labaran da shi ne uh, an fara samun sakamakon zaben da aka gudanar a kasar India. wanda ake sa rai za a kammala shi a yammacin yau. sannan kuma a yau alhamis ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce za ta gabatar da wani sabon eh, ainihin kuduri ga majalisa ko kuma daga fadar white house kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta shigar da shugaban jam'iyyar mudan limana hama amadu kara ko me zafi haka baka faɗin abubuwan da ke sare ma mutanen mu gwiwa saboda ƙasan mu ce wannan ba mu da wata sayita sojojin mu ne wani ba zai zo mana yaki ba muna tafa da ƙarin bayani haka kuma za a ji cewa mutum hudu sun mutu a garin karkarai da ke yankin gundumar kwanni sakamakon fada tsakanin manoma da makiyaya kowane irin kira hukumomi suka yi ga jama'a Domin kiran da zamu yi ne da sauran al'ummar sun kata su waye ma al'ummar da gidaje kai ko mutum ya zo ya taɓi kayanka a faɗa an ce mutum ba magana faɗa wanda ya taɓi kayanka in ka san shi faɗa ma hukumar garin ku ta farko shi ne hakim sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum A sakamakon farko da ya fara bayyana a zaben shugaban kasar Indiya da aka yi an fara ƙididdiga su a yau Alhamis. Yana nuni da cewar jam'iyyar mai mulki ta Prime Minister Narendra Modi ta ita ke da rinjaye. Amma dai sakamakon ƙarshe na baya-baya na kimanin mutane miliyan 600 da aka zazzuka kada ƙuri'unsu zai bayyana yayin da jam'iyyar Birtaya Janat bjp take da rinjaye ƙuri'u na kujeru na mutane na kujeru 292 na majalisa inda ita kuma jam'iyyar adawa ta congress party ke da kujeru 50 na 'yan majalisu a yanzu a wannan kusan tsakiyar ranar yau idan har sakamakon ya ci gaba da tafiya haka to lallai jam'iyyar bjp ta yi rawar gani fiye da yadda ta yi a zaben da ya gabata a shekarar 2014 kuma ta iya zama mai rinjaye a majalisar dokokin kasar ta india wadda ke da kujeru 543 mai magana da yawun jam'iyyar bjp gvl na rasmin rao ya yaba wa sakamakon farko wanda ya alakanta shi da irin kwarewar siyasa da kuma kyawawan manufofi na firaminista narendra modi a yau alhamis ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon take shirin ta yi wa fadar white house karin bayani kan yiwuwar tura karin dubban sojojin kasar zuwa gabas ta tsakiya a cewar jami'ai bukatar neman ƙarin sojojin na amurka ta fito daga ya fito ne daga cibiyar rundunar dakarun ƙasar kuma za a gabatar da ita ga fadar shugabar ƙasar a yau alhamis a cewar wasu jami'ai waɗanda suka nemi a sakaye sunansu domin a cewar su ba a fitar da batun a hukumance ba kamar yadda kafofin yada labarai suka bayyana amma amma ba babu tabbacin cewar ko fadar white house za ta amince da tura dukkan karin bukatun da aka nema na karin sojojin ko kuma za ta tura wasu daga cikin adadin da ake bukata da ke da haɗuwar da suka hada da kayayyakin aiki ciki har da jiragen ruwa wata matsala da aka aka kasa cimma matsaya fadar white house da 'yan majalisun dokokin kasar suka fito daga manyan jam'iyyun siyasar amurka kan batun samar da abubuwan more rayuwa ta ruguje matsayar dai ta rugurguje ne bayan da shugaban amurka donald trump ya yi barazanar dakatar da yin aiki da 'yan jam'iyyar democrat kan batutuwan kan batun jin kan batun yin dokar a majalisa muddin 'yan majalisun ba su amince su daina binciken gwamnatinsa ba da safiyar jiya laraba shugaba donald trump ya ki gaisawa da 'yan majalisun na jam'iyyar democrat balle ma ya zauna da su su tattauna a ofishinsa da aka shirya ganawar a cewar waɗansu da suke cikin ɗakin lokacin da lamarin ya faru. Trump ya soki kalaman shugabar Majalisar Wakilai Nancy Pelosi da ta yi a safiyar jiyan, inda take zargin shugaban da cewar yana rufa-rufa. Cikin bacin rai, eh, bayan sa'o'i cikin mintoci uku shugaba donald trump ya fice daga ɗakin taron ya kuma nufi inda manema labarai suka taru a fadar a farfajiyar fadar ta white house ya bayyana musu cewar shi baya rufa-rufa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa a birnin washington dc Gwamnatin Pakistan ta ce ta samu nasarar kammala atisayen harba makamai masu linzami kira "blastic" wanda ke iya ɗaukar nukiliya da sauran alburusai mai tafiya kilomita 1,500 hakan na zuwa ne biyo bayan ta da jijiyar wuya da ake da ke faruwa tsakaninta da abokiyar hamayyarta ta indiya wasu kuma na ganin matakin kokari ne na hukumomi na hukumomi eh, eh, islamabad ke yi don kawowa wa karshe ƙarshe da tsakaninsu da new delhi wajen faɗaɗa rumbun makaman sojoji da kuma irin ci gaba da india ta samu a harkar kayayyakin kimiyya da kuma zamani bayan harba wannan makamai na linzami da tekun arabia a yau alhamis Yusuf Aliyu Haran da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu za mu kuma fara ne daga jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta shigar da karar shugaban jam'iyyar Model Lumana Hama Amadu a kotu saboda zarginsa da yunkurin katsewa jami'an tsaro hanzarin yaƙi da kasar ta Nijar ke yi da 'yan ta'adda. Biyo bayan kalaman da ya furta a wani faifan bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta a washe garin da aka hallaka sojojin kasar kimanin 29. sai dai makusantan hama ahmadu na cewa wannan bita da kullin siyasa ne ga rahoton da wakilin musulmi barma ya aiko mana daga yamai faifan bidiyon wanda hukumomin nijar suka haramta wallafa shi ta kowace irin kafa na dauke ne da wani sako wanda a cikinsa hama amadu ke nuna jin takaici akan abin da ya kira gazawar gwamnatin nijar wajen shayo kan matsalar tsaro yana mai cewa gwamnatin na amfani da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki don aika wani rukunin sojojin kasar lahira da gangan yayin da wasan akan korar su kwata-kwata daga aikin soja akan dalilan da ba su taka kara suka karya ba tuni dai ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta ba da sanarwar kai wannan magana a gaban kotu akan buƙatar ta yi hukunci in ji ministan tsaro alhaji kalla mutari ni na jiya abun ya min ciwo kowa ya jiya to baya da kyau muna yaki baka hudan abubuwan da ke sare ma mutanen mu gwiwa saboda ƙasar mu ce wannan ba mu da wata sayita sojojin mu ne wani ba zai zo mana yaki ba su za su mana shi kenan abin da ya rage ga ɗan ƙasa karamci kai musu addu'a na su ci nasara ba ka yi musu magana ba kalammai na sare su ko na hana su zuwa filin daga juju zai kiran shi ya sake hudun abin da yake ni ni wanda na jiya ya isa na ce mu ya bincike shi a nasu bangare magoya bayan jam'iyyar model lumana irin su bana ibrahim na kallon matakin na gwamnatin nijar a matsayin wani bitar da kullun siyasa kasan dan tare bai son hamma amadu na dawowa nijar sun san da hamma amadu bai karya da yace zai dawo dawowa zai in suna so su je koti su yi plant goma sha biyar wannan abun ba abu bane da ke ba mu tsoro bi izinillahi ta'ala bai hana hamma amadu ya dawo cikin kasar shi ya aza takarar shi kuma a yi maya. a 2021 na ganin cewa mu mu hauda shi bisa kan karga eh, milkin Nijar. A cikin wannan sakon bidiyo jagoran na 'yan adawa ya zargi mahukuntan Nijar da rashin baiwa dakarun kasar wadatattun kayan yaƙi. lamarin da yake ganin shine ke kawo cikas a wannan yaƙi da ya ci ya cinyewa. Wani soji ne an ka gani wanda ya na Nijar kaya nan a cikin wannan lungu. Na Mali ne ko na Chadi ko na Najeriya. Babu shi na ce duk wanda ya magana ce yake. Muna da kayan aiki na gaske kuma kayan aiki na gaske za su zo na zamani da jirage da motoci mun saye har taimako muka bawa an saka sashe na kayan aiki. Sojin Nijar suna ji abin da nake faɗi. In ba gaskiya ne ba ni ne minista la Defense. Kenan na sa nake faɗi. Manasarta na ana kallon wannan cece ce a matsayin wani sabon babi a takaddamar da ke tsakanin gwamnatin renaissance da ɗaya gefe tsohon kakakin majalisar dokoki hama amadu wanne yake gudun hijira a waje yau shekaru kusan hudu bayan da kotu ta fara haramar gurfanar da shi a kan wani zargin da ya shafi badakalar safarar jarirai sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulamu mana Barma. To har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar din inda mahukunta ke ci gaba da kira a gundumar birnin Kwanni da a zauna lafiya biyu bayan faɗan da aka yi a garin kan karai tsakanin manoma da makiyaya da yi sanadiyar mutuwar mutum hudu yayin da mutum ɗaya yake cikin matsanancin hali a asibitin Galmi. Ga rahoton da Haruna Mammani Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni. a garin kankarai ne da ke cikin gundumar birnin kwanni aka yi wani fada tsakanin manoma da makiyaya inda mutane hudu suka rasu yayin da ɗaya ya shiga cikin matsanancin hali kamar yanda mai daraja sarkin fulanin birnin kwanni alhaji mamman barta ya mana karin bayani wani gari na aka ce ma kankare wajen dundaye ne kankare tana nan cikin komin din alela ce department din kwanni can da abin ya faru dan gata aga mutumin kenan makiyayi ya zo da tumaki Allah ya sa suna ciki ya koro su to shi gama ya ce ma makiyayi a wani kai da kanka ga ka kwa to nan sai baciya ta shiga tsakanin su a inda kai shi makiyayi ya bugi dangar to ga abin da ya sa bisa ga haka nan su ko dangi sun zo ko ya ji mu kowa tsakanin su da shi makiyayi da shi wannan lamarin ya faru ne a cikin lokacin rani mai tsawo ana gab da shiga damana shi yasa mahukunta na bariki da na gargajiya yin kira a wani taron majalisar da'irar karkarar tsarna da ke cikin gundumar birnin kwanni a lokacin da suka taɓo wannan batun kasancewar irin munin da lamarin ya yi domin ganin cewa an samu zaman lafiya tsakanin mazamna karkara musamman manoma da makiyaya a daidai lokacin shigowa ayyukan damana da ke kara karatuwa a jamhuriyar Nijar a halin yanzu kamar da za ku shi daga bakin Alhaji Ibrahim Salifu dan Galadima da ya wakilci mai martaba sarkin birnin Kwanni a wurin taron na Tsarnawa. Yanzu wanda an za a shigowa damana za mu shiga. Damana ko da an yi ruwa kowa ta je zuwa aiki. in mutum yi manomi ta yi shibka zai shibka kuma fitowa za ta kuma akwai dabba na yawo kenan ko inda an ka ce ga dabba ga shibka ita ko dabba dama abin ka faɗa shibka ta to mu kiran da zamu yi kwansiyin ne da sauran al'ummar sun ta su waye ma al'ummar da gidaje kai ko mutum ya zo ya taɓi ka ba faɗa an ka ce mutum shi ba ba magana faɗa wanda ya taɓi ka in ka san shi faɗa ma hukumar garin ku na farko shine hakimanku. ku wannan ya zo ya mini barna ka bar shari'a ta yi aikinta Daya daga cikin ababen da ke ɗaukar hankulan mahukunta da ke da alhakin kulawa da karkara a jamhuriyar Nijar irin wannan lokacin shine rashin fahimtar da ke shiga wani lokacin tsakanin manoma da makiyaya ganin cewa lamarin kan haifar da itti'ila'i da ke da muni wanda kamin a shawo kansa hasara ta riga ya ta abku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida haruna mamman bako To yanzu kuma ga Hawa Umar da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa cutar kan kashe lakar jiki da kan sa kasala kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi a wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka da war kamar haka. Barkamu da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kai shafi kwakwalwa wato cerebral malaria a turanci. A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu. Zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani wato wanda ya ta'azzara. To a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara akwai wanda ake cewa cerebral malaria. Wannan zazzabi zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa sai su kawo matsaloli da dama sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba sai suma sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma wato suma da mai tsanani yawanci bayan an samu jijjiga wato convulsion sai a shiga wannan koma kumar eh, lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya bayan an duba duk sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba to ana kiran wannan cerebral malaria wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi kamar dai yadda watan malaria take bata wadda bata azara ba kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina idan suka shiga cikin in hanyoyin jini na kwakwalwa suka taru da yawa a cikin kwakwalwa to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu to likita menene alamomin irin wannan zazzabi a yawanci da an dan samu zazzabi kwana ɗaya kwana biyu na malaria nan wanda ba a ɗauki mataki ba sai mutum ya samu jijjiga sai kuma ya shiga abin da ake cewa komawa ta sun wannan mai nisa wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria likita zai yi bincike idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewar eh wannan mutumin lallai yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa. To likita za a iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke shafan kwakwalwa? Zazzabin malaria ne illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai taɓa wani bangare bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini ya yi kaɗan a jikin shi mara lafiya da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba saboda haka ita zazzabin cerebral malaria tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo waɗannan matsaloli. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa. Yawanci sun fi tafi kama waɗanda garkuwar jikin su ba ta da kwari kan zazzabin cizon sauro misali yara mafi yawanci 'yan ƙasa da shekara biyar da mata masu juna biyu da kuma waɗanda baƙi ne eh, sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro wato waɗanda ake cewa non-endemic malaria zone suka zo su can ƙasa su babu zazzabi saboda haka eh, jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba ko kuma wani dalili ya sa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi ƙasa to waɗannan su su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan eh, zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa. Misali idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama eh, wannan cerebral malaria shin yana ɗaukar lokaci ne kafin ya rikide ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide. Akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba watakila sai a lokacin farin da suka ji kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsananciyar malaria. Wasu kuma zai dan ba su alama kwana Ɗaya daya biyu su dan yi zazzabi su ji lafiya lausi wasan su su harkokin su in lokaci ya kuma zagayewa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali a yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an ɗauki mataki amma ko waɗanda babu wani alamu kawai dan lokacin kankani komai zai zo kawai sai ta zama ta ta'azzara ne to likita akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar misali lokacin zafi ko sanyi ko hunturu babu wani yanayi kowane lokaci lokaci za ta iya zuwa sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne amma ba wai dan ita kanta cutar ba misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo saboda haka yanayin zazzabin cizon sauran gaba ɗaya yana karuwa to a lokacin ana iya samun karuwar cutar amma ba wai dan ta'azzaran saboda wannan zafin ba ne a'a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne shin irin wannan wannan eh, zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita yakan yada ta kamar yadda ita can zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne ba wai an samu bambanci bane akan kwayar a'a kwayar cutar sauron ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da karfi shi yasa hatta ta'azara saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan ba wai bambanci ba ne menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa to yana da illa matuka a duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya ta'azzara sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama wasu su samu kurumta wasu su makance wasu su samu taɓin hankali waɗansu kuma su samu har jikinsu ah, suna na cutar jijjiga epilepsy kenan wasu ya kasance eh, yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko ɗabi'a su yana iya shafa wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane wanda ainihin dameji ne aka samu daga wannan kwayar cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan sha shafi kwakwalwan nan akwai wani taimako da za a iya yi wa wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa akwai matakai a asibitoci da za a ɗauka akan samu matsala da me zai faru nan gaba ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba amma akwai alamu da ake gani a likitan magance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba ko kuma ma yana da hatsarin cewar watakila da ƙyar ya tashi daga wannan ciwon likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a ɗauka na magani a lokacin nan za a yi inda ake samun matsala shine idan mutum ya yi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma har yanzu al'umma ma ko waɗanda abin da za su fara tunani idan mutum ya yi jijjiga cewar ba ciwon asibiti ba ne to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba to waɗannan sun fi samun matsala. Ana iya warkewa daga cutar misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba? Eh ana iya samu akan samu waɗanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba. To likita yaya ma ake jinyar mai fama da cutar misali in ta fara haifar masa da wani matsala? To wannan jinya ce da dole sai asibiti za a yi. Chemist ba zai ba wani duka kame-kame ba zai ba asibiti ne za a ɗauki wannan mataki su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za kuma waɗanda suke jinya an koya musu an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi wani lokacin ta kan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care wato karta kwana inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu to likita yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya to gaskiya suna da yawan gaske saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauran da ke kawo matsala misali a nan kasar ita wannan kwaya cuta ta plasmodium falciparum ita ta fi yawa kuma ita ta fi kawo wannan matsalar saboda haka akwai su da yawa akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu wasu kuma ma ba a je ba a zuwa asibitin saboda haka mutane da dama amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala. Tun masu sauraro mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A a anan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu sai ra'ayoyin masu sauraro. Saƙonmu na farko ya fito daga Alhaji Abbas Bafa Chaladi jihar Bauchi Najeriya ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Daukar mataki inganta wutar lantarki a sassan ƙasa ta Najeriya shine mafita kuma abin da ya dace. Da fata hukumomin da abin ya shafa za su ɗauki matakin inganta wutar lantarkin ta kowane bangare a sassan ƙasa ta Najeriya. Duba da yadda muka kwashe kusan wannan wata mai albarka na Ramadan babu ɗuriyar wutan a yankina. da ƙarshe nake jan hankali umar najeriya musamman wanda suke ta'amali da wutar lantarki da su ƙara haƙuri akan hankulin da suke yi a yanzu sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga muhammad da salihu ƙaura na moda zamfara ya ce muna fatan tawagar ta musamman da shugaba buhari ya bayar da umarni a tura a jihar shi ta katsina don shawo kan matsalar tsaro a jihar za ta hada har da jihar mu ta zamfara da ke makwabtaka da katsina kasancewa da abin da ya shafi katsina to ya shafi jihar mu ta zamfara allah ka kamuna mafita amin suma amin. A gaida Abdulaziz Adli Toro. Masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti ashirin da shida. Yanzu kuma sai nasihar azumin watan Ramadana. Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi, rahim. A cikin hadisi ingatacce kuma a wani wata daraja din da aka ba masu azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu da'awatin la turaddu da'awatul walidi waladihi wa da'awatul sa'imi wa da'awatul musafir wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'o'i guda uku ba a mai da su sai an amsa su na farko addu'a mahaifi da ya addu'a wa ɗansa da kuma addu'a mai azumi eh, yayin da yake azumi da addu'a matafi yayin da yake cuɗanye da tafiya waɗannan lokatai wato masu eh, daraja ne tunda ana samun amsa addu'a kuma ya nuna cewa kowa ya rika fatan alheri wa ɗan musamman ma uba ya yi fatan alheri kada ya yi mummunan addu'a wa ɗansa da ana amsawa sai in bai yi ba haka ko mai azumi kada ya bari lokacinsa ya tafi a banza ya shagala a ya ta yin addu'a haka matafi kada ya tafi kawai ya dawo baya yin addu'a don addu'ansa amsasshiya ce Madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen Hafiz shine a sakamakon farfarko da ya fara bayyana a zaben shugaban kasar India da aka kidaya a yau Alhamis yana nuni da cewar jam'iyyar mai mulki ta Firaminista Narendra Modi take da rinjaye. A yau Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta shirya ta yi wa fadar White House ƙarin bayani kan yiwuwar tura ƙarin dubban sojojin zuwa kasar zuwa gabashin zuwa gabas ta tsakiya a cewar jami'ai. Bukatar na neman ƙarin waɗannan aika sojojin ta fito ne daga rundunar dakarun ƙasar kuma za a gabatar da ita ga fadar ta White House domin ganin an aminta da wannan bukata. wata matsaya da aka cimma tsakanin fadar gwamnati ta white house da 'yan majalisar dokokin kasar ta fito daga jam'iyyar da 'yan jam'iyyar democrat ta amurka kan batun samar da abubuwan more rayuwa ta gurguje matsayar daida da aka kasa cimmawa da tsaka a lokacin da shugaban amurka ya barazanar dakatar da yin aiki da 'yan jam'iyyar ta democrat kan batutuwan yin dokar a majalisar. Gwamnatin Pakistan ta ce ta samu nasarar kammala atisayen harba makamai masu linzami ƙirar balastik wanda ke iya ɗaukar nukiliya da sauran alburusai mai tafiyar kimanin kilomita 1,500. hakan na zuwa ne biyu bayan ta da jijiyar wuya da ake da ke faruwa tsakanin ta da abokiyar hamayyarta ta indiya To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Tadi Abaji da ya haɗa shirin. Sai kuma injiniyan Musdrik Franklin ni muhammad hafiz uh, balle ke cewa da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya sai mun haɗu a shirinmu na dare yanzu kuma